Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci bakwai da da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalol da kuma niyya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim ka garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsin ranar Alhamis 23 ga watan Maris. Bayan labaran duniya za a ji ra'ayin wasu 'yan jamhuriyar Nijar game da sabon tsarin shiga da fita Najeriya. Za a kuma ji wata hira da Dr. Awwal Magashi na jami'ar Ado Bayero kan tsarin haɓaka muhalli. kamar kowace ranar alhamis usman kabara na tafa da shirin sana na ƙasa ba kasawa ba baba yakubu makeri zai gabatar mana da sharhin jaridan ghana sannan za a ji wasu daga cikin ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya masu sare assalamu alaikum akalla mutane biyar ne ciki har da ɗan sanda guda da kuma wanda ake tuma ɗan ta'adda ne sun mutu a kusa da harabar majalisar dokokin birtaniya abinda mahukuntan kasan ke ɗauka a matsayin harin ta'addanci yanzu haka an kulle majalisar dokokin biyo bayan dabawa wani dan sanda wuka da wani mahari yayi yi shi ma wanda ya aikata wannan danyen aiki jami'an 'yan sanda sun harbe shi duka a harabar majalisar sai dai da farko maharin da ke tukin wata mota kusa da gadon westminster ya auka cikin mutane mark rowley wanda shine babban jami'in 'yan sandan kwantar tarzoma na birnin london ya shaidawa manema labarai cewa an buɗe ofishin majalisar dokokin na birtaniya kuma yau majalisar za ta yi zamanta kamar yadda ta saba kamar yadda prime minister theresa may ta yi alkawari rol ya ce ina tsammani mun san kowane ne ya aikata wannan aika-aikan rol dai yana magana ne salin da yake ba da tabbacin cewa wannan dan harin yana da goyon bayan 'yan ta'adda ya ce makunta ba za su yi ba su yi niyan bayyana sunan kowane ne ba a halin yanzu kuma ya gargaɗi manema labarai da kasu fara yayatawa wato ya ta kamanninsa ko kuma duk wani bayani da ke nasaba da wannan ɗan taliki tukunna yayin da ake ci gaba da bincike haka kuma roli bai yi wani ƙarin haske ba a cikin waɗanda suka ji rauni ko a kashe sakamakon wannan harin cewa ko akwai 'yan kasan waje ko kuma a'a sai har an tuntuɓi ƙasashensu na asali sai dai ya bayyana jami'in tsaron da ya mutu sakamakon wannan harin a wani dan sanda wato dan shekaru 48 mai suna kate palmer mijin kuma uba wanda ya kwashe shekaru goma sha biyar na aikin kayan sarki a nan birtaniya ma'aikatar harkokin wajen turkiya ta buƙaci jakadan ƙasar norway da ke ankara da ya bayyana gabanta turkiya dai ta bayyana kukanta game da mafakar siyasar da ƙasar ta baiwa wasu jami'an sojin da take tuhuma da hannu cikin yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a shekarar da ta gabata cikin jawabinsa ministan shari'a na ƙasar ta turkiya bakir bosdak ya ce bai kamata a ce ƙasashen turai sun zamo mafakar 'yan wato 'yan juyin mulki ko kuma 'yan ta'adda ko kuma dai bugu da ƙari masu kashe jama'a rahotanni daga ƙasar ta norway na cewa 'yan ƙasar turkiya har su biyar ne aka baiwa mafakar siyasa lauyansu ya ce sun zo kasar ta norway a shekaru da suka gabata kuma turkiya ta buƙaci da su dawo gida bayan yunkurin juyin mulkin watan yuli na shekarar da ta gabata ɗaya daga cikin jami'an sojan ya shaidawa wata jaridar ƙasar norway mai suna vadengang cewa suna jin tsoron komawa gida domin ba su san abin da zai faru da su ba ya ce muddin suka koma gida za a tsare su kana a gana musu azabar da za ta sa su ansa laifofin da ba su aikata ba domin haka ta kasance ga wasu waɗanda wato abin ya faru da su a can baya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da kenan birnin washington dc a matsayin wani abu mai kama da haɗin kai domin yaƙi da ƙungiyar is ma'aikatan harkokin waje amurka ta karɓi bakoncin ministocin ƙasashen waje har su 68 tare da wasu shugabanni daban-daban a faɗin duniya kuma makasudin taron shine samun hanyar da za a kawo ƙarshen ƙungiyar ta isis ministan harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce wajibi ne a ƙara wa sojoji ƙaimi domin ganin sun kauda wannan ƙungiyar ya ƙara da cewa ba wani mai sauran kwanciyar hankali muddin ƙungiyar ta isis na bisa kawafinta ya ce kaskantar da martaban isis ba iyakarta kenan ba tilas mu ga ta ya ce na san wasu za su so na la'akari da wasu kalubale da ke addabar kasashen gabas ta tsakiya na san da haka amma kowa wato kawo ƙarshen ƙungiya is shine babban burin amurka a wannan yakin na gabas ta tsakiya tilasin ya ci gaba da cewa a duk lokacin da mutane wato muka ce wani abu shine mai muhimmanci to kamar ba mu ce komai ba ne ya ce wato abin da za mu fuskanta shine buƙatar kulawan gaggawa ga abin da ke hannunmu idan dai ba a manta ba kafin zaɓen amurka a shekarar da ta gabata shugaba trump ya soki lamiri shugaba obama yana cewa shugaban ya faye sanyi a kan batun yaƙi da ta'addanci shi ma prime minister iraki haidar al wanda ya yi wa taron jawabi ya ce 'yan ta'addan suna na kudarsu a ƙasar tasa gagarumin shirin rage adadin kasafin kuɗi a fannin ma'aikatar ilimin amurka zai yi tasiri matuƙa gaya ga ɗalibai da kuma harkokin bincike a harkar ilimi a nan amurka da ma duniyar baki ɗaya shugaba donald trump wanda yake fatan ganin ya rage akalla dala biliyan tara a kasafin kuɗin shekarar 2018 wanda ya zo daidai da kashi 13.5 cikin 100 ga harkar ilimin amurka zai buƙaci amincewar 'yan majalisar tarayyar amurka kafin hakan ya tabbata ita ma ma'aikatar harkokin wajen wadda za ta fuskanci ragowar kashi 28 cikin 100 an shawarce ta da ta ci gaba da rike shirin nan da amurka ta daɗe tana taimakawa amurkawa da ke zuwa ƙasashen waje karatu da ma wasu 'yan ƙasashen waje da ke zuwa amurka karatu har ila yau dai da yawan wasu shirye-shiryen musayar da ɗalibai ko kuma wasu fannonin nazari da ake wato na gudumawa su ma za su fuskanci wannan tsari na raguwar kasafin kuɗin a cikin makonni zuwa watanni za a tafka muhawara game da wannan kasafin kuɗin na shugaba donald trump wanda abu ne da ake iya canzawa amma sai dai an riga an fitar da muhimman bayanai kan yadda gwamnatin ta kudur aniyar kashe kudin ta a wannan karan hatta cibiyar nazarin samar da zaman lafiya ɗaya daga cikin muhimman wuraren da ke damban tasiri game da sasanta rikice-rikice a duniya bata tsira daga wannan ragewar wannan kasafin kuɗin ba. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Nijar inda 'yan kasar ke ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan sabon dokar shiga da fita Najeriya. Haruna Maman Bako gare ka. Alhaji Bello Musa ya yi kira ga dukkan 'ya'yan jamhuriyar Nijar da ke son shiga tare 'yan Najeriya da su yi himma wajen neman takardun su kamin su ce za su tafiya kasar. Tun shekaran jiya da jiya mahukumtan Najeriya suna gargaɗi bisa ga irin ba a shiga ƙasar su ba da izina ba ba a hitowa ba da izina ba to wannan yana da shawa kware-kware daga kira da 'yan uwa masu shiga Najeriya to su yi iyaka ƙoƙarin su su yi takardu tunda a ka sani ko cikin birni an ka gare ka ana tare ka a tambaye ka takardu kenan gyara kayanka bai kai sab ko maraba ba kenan duk wanda kaka sabrin shiga Najeriya ko ko duk wanda kaka son ka zo ka dawo cikin Najeriya to ka yi ka kiyamul laili ka zaka nan komsariya ka yi kart daga kart ka yi kenan in ka zo Eh, wala Allah polis ne ka sabka shi ma kashe ka shiga in ka zo wajen migration wala Allah ka sabka shiga ecos ka mai kyau na ina na gari wani gari ka gari ka shi ma kashe ka shiga kenan ka bi doka ƙasa ta Niger doka ku ta ƙasa ta Niger ka bi ta kuma ka bi doka ƙasa ta makwabta su ma waɗansu ɗayan jamhuriyar Niger da ke kan iyaka da tarayyar ta Najeriya sun yi furci game da wannan sabon zance na yin takardu kamin su ce za su isa tarayyar ta Najeriya musoma da amadu yakuba dan iya lalle takardu na ƙetar iyaka zuwa wata ƙasa ya zan wajibi najeriya idan sun buƙaci haka nan saboda tsaron ƙasarsa ne mu ma muna fatan ƙasar nijar ita ma ta ɗau wannan matakin lawali abdullahi wato yin haka nan ni a gani na ba lahina ba saboda kasancewar mutane sun zama ba masu gaskiya ba sosai ana iya a da mutum danganan kamannin shi da wasu abubuwa sun ga kama da haka sai cuci mutane kuma a rasa ko dan wace kasa na amma yayin da an ka taho an kowanne ya eh, yi takarda ta dan kasar shi an kasan da inda ya hito ko banna an an gane ko wani na duk mai bukata irin haka nan ya kamata shi takarda saboda ba a san mutum takarda ta an ka sani ba su ba su takardu to kada su takarda shi ya dadiya mutum bai zama kamar dabba ya kamata ka shi takarda a san da hito a san da shi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to a gaida na kwanni kafin mu ci gaba sai a dan saurari wannan taɓa karatu kamar yadda aka ji a shirye-shiryenmu a nan washington ana wani babban taro da bankin duniya ya shirya kan batun makomar yankin ƙasa da kuma matsalar talauci dr awal magashi na jami'ar ado bayar ta kano na daga cikin mahalta taron abokin aikin misalin garba ya tattauna da shi inda hirar ta kasance kamar haka sunana awal magashi ina kwarwa tsangayar horar da lauyoyi ta jami'ar bayero ta kano mai hada abin da kake a kano da shanin kasa to to ai kasa <laughs> ita ce rayuwa <laughs> in ba kasa ba komai duk abin da muke yi eh. kan kasa muke rayuwa so abin da ya fi bani sha'awa kuma yake taya min da hankali shine ni dan kano ne kuma na ga yanayin al'umma da jihar kano yanzu a kiyasi na hasashi cewar mutanen da ke jihar kano sun kai wurin miliyan goma sha uku to ɗaya kenan so kaga kullum hayayyafa muke ƙara yawa miki mm. amma fa iya tsagin shashin fili ko ƙasa da allah ya bamu a kano mm. ba ta wuce kusan eh, ya zance da wasa eh, kusan marabba'i dubu bakwai da ɗari bakwai da kusan saba'in da uku wannan iyaka kasafa da yake ida aka shata wannan miliyan sha uku da na abu suke rayuwa a kano mm. kullum raguwa take saboda kullum hayafa miki to amma matsalar shine ba ma lissafi gaba shin za mu ci gaba da irin wannan zama kara zube zaman awon igiya da muke rayuwa kowa kawai yanki fili kafin ka sai kwana biyu uku da kaji wuri sai kawai wuri ya tashi akwai wasu wurare a kano sai ga ana ce musu ma cana ce ni taba zuwa wurin ba ma kuma a jihar kano take kuma kullum muna samun irin wannan abu to abin da ya damuna shine ya kamata mu zo na magami kasashen duniya wanda suka ci gaba suke yi kamar misali dubu japan iya dan wurin da suke da shi amma ka duba saboda suna lissafi suna tunani mai kyau mhm. suna gyara yadda suke amfani da muhallinsu so abin da nake tunani shine ya kamata a ce akwai wani dokoki da ya kamata mu ya zama cewar misali in yana da fili kamar marabai ɗari in zan iya gida ɗaya ko biyu akan wannan wurin zan iya gida ɗari biyu ina so ko ɗari shine kamar wanda ya gasashen da su gaba ga ana ce musu irin su condominiums haka hmm. kowa hawa hawa hawa kaga gidaje kamar hawa 20 30 40 amma kowa da bangarensa kowa da mahallinsa eh, to muna da shigen irin wannan a kano amma matsalar shine ba wasu dokoki to a gaida salihu da wannan hirar da dr magashi hirar da za a rika ji a shirye-shiryenmu na gaba yanzu kuma ga usman kabara da shiri na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba ba kasawa ba mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni usman ahmad kabara zan gabatar a makon da ya gabata mun tsaya ne inda muke tattaunawa da honorable esther au daga jihar nasarawa tsohuwar mai ba gwamnan jihar wato abdullahi adamu shawara game da harkar nakasassu inda take ta bamu labarin yadda rayuwarta ta faro har zuwa yanzu bari mu bita mu ji ci gaban wannan tattaunawa To Esther kin tsaya inda kike bayyana mana cewa maganar makarantar ki fa sai kika kai ta gaba a nan ma'aikatar taku ya kuka yi. Eh, ai muna sha'awar mu ga irin ku sun tafi makaranta ai abun murna ne a ce kin samu makaranta a matsayin ki na makauniya kin samu makaranta ai za mu tafi makaranta ga masu lafiya suna nan a nan zube ba sa son tafiyar makaranta suna nan suna aiki ma ba sa son kara ilimi ai mun gode da yake mun samu kin yadda za ki je karatu ai wannan abin da muke so kenan sai ce to ni in zan kawo admission letter na je ka admission letter sai aka bar ni na tafi makaranta na je na gama digiri nawa a shi wannan fannin na ilimin ta musamman eh, na gama digiri na na gama sai na yi ma kasa hidima a nan jihar nasarawa ma'aikatar mata daga nan ne yi aure a nan jihar nasarawa aka bani appointment da yake idan mutum tana bautan kasa in ta aure a garin ta aure dan gari to ta zama yar gari kenan <laughs> yawa so a rules na nysc ana ganin ya kamata a bata aiki to abin da ya faru kenan shi lokacin da mai girma gwamna abdullahi adamu ya bani aiki hmm. a gurguje to yadda aka yi kenan na samu aiki a nan sai na ya kamata kai ba zan zauna ba na sake na apply masters nawa yau abubuwa sai na sake tafi ne je masters nawa a shi wannan fannin na ilimi ta musamman na je na gama shekaru takwas da suka wuce to yanzu ma ina tunanin zan tafi in yi doctorate dina idan Allah ya so ya yarda diddai eh, eh, akan ilimi na musamman eh akan ilimi musamman to misa kike zabar ilimi na musamman misa akwai wani hikimar yin haka ne eh a gaskiya malam eh, da farko ni ban taba tunanin zan yi in mm. karanta abin da ya shafi ilimi ba domin lokacin na ayarantaka muna ganin malamai suna shan wahala mm. malamai suna fama ni a daman a gaske fi sabilillah so nake in yi in karanta fannin shari'a abin da na so a raina kenan ko kuma an karanta journalism domin hmm. ina son journalism sosai eh. ka ganin dai idan na jin voice of america eh. ina jin mata kamar su hadiza wada da su halima jimro eh, ina jin daɗin na jin mata suna karanta labarai suna you know, tambayoyi na fannin bbc lokacin su bilkisu su margayya hindu rufai wazirin su jamila tangaza ina jin daɗin ina jin mata mata na yi suna saka ga suna jefa questions you know kamar yadda yanzu ake ta jeho miki kamar yadda yanzu ake ta je miki eh sai ni ma in na wani lokaci daga nasu mm. hikiman ni ma idan na same mutum sai ce mm. bari in gwada yi ma mutum tambayoyi akan wani abu Mm. sai ka gani ma ina jefa questions na tambayoyi sosai ta ce ashe ni ma zan iya wani eh. lokaci idan an ci abu ya faru a Kano idan na ji Voice of America mm. sai in ji BBC sai in ji Jamus mm. to ina iya baka labari idan ka tambaye ni akan abin da ya faru a Kano zan ce maka Jamus sun ce haka akan abin da ya faru a Kano BBC ga abin da suka ce akan abin da ya faru a Kano Voice of America ga abin da suka ce akan abin da ya faru a Kano nan dai ba zan ce maka haka ne ya faru ba ko kuma ga yanda ya faru a'a zan gaya maka abin da BBC suka ce akan wannan abin da voice breakers ka ce akan wannan akan hmm. abin da jamus ka ce akan wannan hmm. kan dai ka ce eh, honorable ne ta ce kaza a'a hmm. honorable dai ta maka bayani akan eh, yanda ta ji a kafofin watsa labarai so haka nake yi so ina da sha'awan in yi in zama yar jarida da dai na ce idan da ina gani ne zan so in zama soja eh. ya baba na shi dai muna tadi ya tarare ce shi bai son yaron shi zama soja na ce a ya eh. za ka ce haka to ai ni da ina gani ai da na zama kuma gashi kai kai <laughs> kuma gashi shi yayi ba <laughs> eh gashi kai kai eh. sai ta shi gaskiya shi dai ya dai faɗa mun na tambaye shi me dalilin shi ce a shi dai ya dai faɗa to sai ya zama to lokacin da na je siya diploma in law na dai ga maka da farko ban yi jam ba haka due to rashin lafiya na idon mm, na musamman na yi gudawa mm. to da na je siya form na law in diploma in law mm. na je suka ce ai an rufe da wata daya ma bayan da za a ce da mun form na law sai na ce to any form available mm. duk form da ya samu duk ko da na menene ni dai ban son zaman gida mm. da aka ce ai akwai na special education ilimi ta musamman yana nan available to yanda aka yi kenan na ce to ni a bani ita mm. yanda aka yi na siyo form din nan na fara to da na fara sai na fara sha'awan ah, ita course din nan sai na fara ne shi har Eh, digiri har masters ya shi kuma zan je doctor da kai amma idan Allah ya sa da gaskiya ina sha'awar wannan law shari'ar nan ba an Allah da na gama doctor ko kuma kafin samu doctor zan je makaranta kuma ya kike kallon yanda ake kallon ku dan yawanci zaki ga mutanen mu suna wa masu bukata ta musamman wani lokaci ma ba yanzu da kai yake da wayewa ba yake gana musu wani kallon hadarin kaji haka wani gani gani nan cewa irin ba za su mori ba eh to na gode da wannan tambayan mm. a gaskiya wani lokaci eh, mu na kasassun mu ke sa ake ganin mu ake mana kallon hadarin kaji in ba haka ba ai mu ma muna iya ma masu lafiya kallon hadarin kaji ko ba haka ba da yake wani lokaci idan mun yi ilimi sai ya zamanto muna iya mu shiga cikin jama'a mu ilmantar da jama'a abinda da ba su sani ba mm. ka gane mm. kamar yanzu a nan ni a cikin eh, wannan eh, wurin da nake anguwan mm. da nake ni ce treasurer na mata na yi treasurer na mata na shekaru ɗaya har zuwa goma mm. na yi na yi a canza ni sun ce ni ne zan rike musu kuɗi ma a ji ni suka ga ya kamata rike mm. musu kuɗi kuma duka ba san masu gani ne fa mm. kakka banta to kaga ƙwarewa na da kuma in nuna musu cewa ni fa mace ce ba wai ni mace ce na na kasa shi kenan zan zo da gu daya ba na ba da ah, contributions mm. nawa ino kaga wannan zai sa su yi min kallon hadarin kaje din wannan zai sa kuma su na mun wayo mm. suna zuwan gidana suna ga abubuwan da nake abin da ya kamata mace ta yi ina yi mm. gidana eh, eh, eh, in sa a sha da mun test in yi komai komai dai da ya kamata mace ta yi a gidana din ma sai a zo a ga ana yin shi amma wani gidan ma ka ga mata aure wanda take da lafiyarta ba ka yin shi to ya za su yi min wannan kallon hadarin kajin to kaga irin ta kenan to ka gani kuma a na san shiga cikin mutane da kuma mukaman da na rike hmm. na san shi ya taimaka mun to ka san wasu nakasassun ba san wannan opportunity ba ne hmm. damun ba shi ya sa kaga dai hmm. suna eh, zama hakan nan dai to gaskiya matsayin da na eh, eh, su mukamin da na rike a wuraren da na je da yawan nan sun taimaka mai sun wayar min da kai sosai so ina ga bai kamata a ce a yanzu haka a wannan karnin da muke ciki a ta yanzu ana ma da su kallon hadarin kaji ba domin hmm. akwai wanda suka tashi akwai wanda suka ci gaba hmm. so ai idan ka ga wanda suka ci gaba ai ya kamata yanzu a san da cewa ba lokacin kallon hadarin kaji ba ne kuma ya kamata ana ganin mu da muhimmanci domin akwai mu ma taimakon da za mu iya bayarwa kasa akwai shawarwarin da za mu iya bayarwa da zai taimake kasa hmm. shi yasa kaga yanzu ma eh, mai girma shugaban kasa ya zabi mai bayan shaura a fannin na ta musamman hmm. to kaga yanzu ne ana yin da idan mutum zai rena maka wayo ma ba ka da kasa ba zai yi ai yanzu masu baran ma ai masu lafiya ne suka suka fi yawa ma sun mamaye bara <laughs> wato suna wa waɗanda suke da nakasa din da aka san a ce su yi bara sai gashi mai kafa da lafiya sun yi kwaci mm. <laughs> ai akwai bara iri iri <laughs> eh. abin da ina so ka sani kenan sai ka ga makaho ɗaya ne Mm. masu lafiya sun kai hamsin makahuriya to <laughs> yanzu eh. workshop da muka yi eh, a nan kenya sai aka dinga gaya mana cewa mu a yanda muka rike kanmu haka mutane za su gamu kuma wani lokaci fa sai mun yi ma mutane bayani akan mu shine za su gane to duka duka nan wannan tattaunawa da honorable Esther Awu ta kammala wadda take makauniya ce ba ta gani amma ta yi karatu ta kai digiri har ta dire har ma ta rike mukami na siyasa wanda kuma ta ce sai inda mai ya kare yanzu kama madadin waɗanda duk suka taimaka wannan shiri ya kammala da ma wacce ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham. Usman Ahmad ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama na To a gaida abban bos yanzu kuma ga baba yakubu makeri da shiri na gaba. za mu fara shirin jaridu ne da jaridar da wacce ta yi kanun labarai mai cewar haɗakar ƙungiyar kwadago ta ghana ta kira ga gwamnati da ta faɗaɗa waɗanda aka yi wa rangwamen biyan haraji jaridar ta ci gaba da rawaito jawabin na kungiyar ma'aikata inda take kwatanta a kasafin kuɗi na wannan shekara a matsayin mai inganci wanda ke niyyar magance kalubaloli da ma'aikatan ƙasar ke fuskanta jaridar telegraphic ta ce a jawabinta da farko haɗakar ƙungiyar kwadago ta yi kira ga gwamnati da ta rage harajin kuɗin shige akan ɗaiɗaikun mutane kuma ta faɗaɗa waɗanda ake yi wa rangwami amma ga duka alamu gwamnati bata saurari wannan kira tasu ba ma'aikatan suka ce kaɗa yawan haraji ya jefa ma'aikatan ƙasar cikin talauci har yau jaridar daily graphic ta rawaito cewar an rufe wurin shakatawar kintampo falls inda ruwa ke kwarara daga dutse da yaran makaranta goma sha tara suka mutu a wurin a kwana-kwanan nan ita kwa jaridar da statesman ta bugo a shafinta na farko cewar mataimakin shugaban kasa dr mahmud bawumia ya je garin kintampo inda ya gana da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a cikin haɗari da ya sanadiyar mutuwar yaran makaranta goma sha tara jaridar das kesman ta ce mataimakin shugaban kasar ya kwatanta wannan hadarin a matsayin babban bala'i da ya fada wa kasar idan muka leka jaridar ganyen ta za mu ga albishir da gane ta samu daga amurka na samun tallafin dala miliyan 225 nan da shekarar 2019 jaridar ta ce wannan taimakon zai je ne ga sashen noman kasar da ƙarshe sai jaridar da Daily Guide, wacce ta rawaito hulicin tsohon jami'in tattara jama'a na babban jam'iyyar adawa ta ndc ya buwatin jan inda yake cewar rarraban kawuna da ke tsakanin jam'iyyar ndc ya fi na jam'iyyar npp mai mulki kafin zaɓe da ya gabata jaridar deliga ta ce da yake ci gaba da bayaninsa buwatinjan ya ce wasu manyan jam'iyyar ndc sun bata lokaci wurin faɗar rarraban kawuna da ke tsakanin npp a lokacin da take matsayin 'yar adawa a maimakon su mai da hankali wurin ɗinka ɓadaka da ke tsakaninsu da wannan ne muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya kuma makiri sashen hausa na muryar america a gaida Uba yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi da garin Garbace dai karbar kuma ta Balija ta raba tarayyar Najeriya. Dangane da yadda wannan hukuma ta fitar da na'urori na zamani domin gano 'yan ta'adda musamman a tsakiyar Najeriya kuma ce a Najeriya baki daya. wannan lamari ne wanda ya dace lamari ne da zamu murna da shi da fatan Allah ya taimake ta ta samu nasarar danko kan inda 'yan ta'adda suka kuya da masu ta da zaune tsaye a fadin najeriya baki daya na gode mai magana aminu mai shayi na garin garbace da garmar kuma ta bali da tana ba tare da najeriya ga amurka sanjin assalamu alaikum sunana baffa haruna damba habaju bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka to alhamdulillahi ala kulli hal wallahi muddin a ce a wannan lokaci shugabanninmu na siyasa da na gargajiya na yankin arewa maso gabas a ce suna samu su rintsa su yi bacci da idanunsu to wallahi gaskiya za mu ce mukan ba su kyautata mana ba wallahi talakawa fa na yankin arewa maso gabas suna cikin wahala ni ga ne ba jiyo ba akwai mata matan aure ne fa suke fita da daddare da kwano su fita bara suna bi gida-gida wai a taimaka musu da abin da za su ci ciyar da 'ya'yansu don haka shugabanninmu ku sani ku ji tsoron Allah fa akwai yau malayan fa'u malun wala banun illa man atallahu bi kalbin salim ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su amfani mai shi ba sai wanda ya je da tsarkakakkiyar To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a yau ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. akalla mutane biyar ciki har da dan sanda guda da kuma wanda ake tuma dan ta'adda ne sun mutu a kusa da harabar majalisar dokokin birtaniya abin da makuntan kasan suke dauka a matsayin harin ta'addanci da wannan dan ta'adda ya kai yanzu haka an kulle majalisar dokokin biyo bayan dabawa wani dan sanda wuka da wani mahari ya yi sai kuma shi ma wanda ya aikata wannan dan ya aiki jami'an 'yan sanda sun harbe shi duka a harabar majalisar sai da farko maharin da ke tukin mota kusa da wato garin westminster ya auka cikin mutane ma'aikatan harkokin wajen turkiyya ta buƙaci jakadar ƙasar norway da ke ankara da ya bayyana gabanta domin ta bayyana kukanta game da mafakan siyasar da ƙasar ta baiwa wasu jami'an sojan da ake tuma da hannu cikin yunkurin jiyun mulkin da bai nasara ba a shekarar ta gabata To, nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Maladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Sulaiman abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri.